Yau Majalisar Ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta ba da amincewarta a kan muhimman abubuwa guda uku da za su inganta rayuwar al'ummar Najeriya ta fannin kiwon lafiya da sufuri da kuma al'amuran da suka shafi tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Majalisar je ta ba da amincewarta a kan bukatar da ke akwai na kafa layin dogo tsakanin Fatakwal wanda zai biyo ta Abuja har Kaduna. zuwa Kano da Maiduguri da Katsina da kuma jamhuriyar Nijar a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na inganta sha'anin sufuri da bunƙasa cinikayya da kuma mu'amala ta al'ummar ƙasarta. Haka kuma majalisar ta amince a kan ɗaukar matakan sha da shigowa da sigari a cikin ƙasa tare da kuma yin wani tsari da zai inganta ayyukan jami'an shige da fice na Najeriya ta tattara bayanan sirri da kuma bayanan da suka shafi waɗanda ke shiga da fita daga cikin Najeriya. Kamar da ministan kula da sha'anin cikin gida na Najeriya Janar Abdulrahman Dambazo ke bayyana mu a fiye da na yi da shi wannan babban aiki ne wanda zai taimaka wurin tattara bayanai da kuma sanya a yi al'amuran shige da fice a najeriya cikin tsanaki da walwala ba tare da takaddama ko kuma matsaloli ba akwai kun san fasfo da ake bayarwa da kuma visa da aliens card wanda ake kira sepa kama wanda ake kira green card a america kenan to duk wanda aka ba akwai na'ura details na sunansa da komai na suke shiga a halin da muka tarar duk wayannan abubuwan records din suna zuwa database na wa'annan service providers da aka yi wannan kwangilar da su to yanzu shine muka ga cewar saboda yanayin tafiya da ake yi kuma yanayin ƙasa yanayin duniya a ya kamata mu tattaro duk wa'annan abubuwan waje ɗaya wanda za a sa ƙarƙashin immigration wato ma'aikatar shige da fice wanda su za su ɗauki nauyin um, um, tsare wayannan abubuwan uh, information din yadda cewar ba za a iya samu a fitar da su yadda aka ga dama ba to shi sa muka ce za a gina za a samu gini babba wanda ake kira technology building wanda zai kunshi duwayen abubuwan a waje daya a nan wajen ofis ɗinsu na immigration game da sha'anin layin dogo kuwa wanda zai taso daga fatakwal har yaddire mai maiduguri da kuma jamhuriyar niger tsohon shugaban kungiyar sufuri ta najeriya malam suleiman danzaki ya bayyana min irin muhimmancin da ke akwai wurin inganta ko tsara irin wannan layi na dogo ta fannin cinikayya da kuma mu'amala ta 'yan ƙasa a najeriya To mahimmancin layin jirgi yana da yawa na farko zai rage ainihin a damun da ake ma hanyar mu da suke lalatawa da yawan muggan kaya da ake ɗaukowa. Baya ga wannan yana da tasiri game da maganar yadda mutum bai da lafiya gajiya da sauran rage shekarun motoci wadda yake motoci ke kawowa. saboda haka babban ci gaba ne ga ƙasa in an samu wannan kuma ina ma gwamnati a murnan wannan shawara da aka da mutanen najeriya baki daya kamar ta fannin sha'anin tsaro da sha'anin mu'amala na bangare da bangare a najeriya ta yaya wannan layin dogon kuma zai inganta shi musamman wurin bunƙasa kasuwanci da cinikayya tsakanin kudu da arewacin najeriya hama da makwabta kamar nijar a zai taimaka kwarai domin abin da jirgi zai ɗauko yana da yawa kuma yadda na ga jiragen kamar munan da muke ɗan amfani da shi na kusa-kusan nan yana tafiya kwarai kuma babu wani jinkiri a kan hanya baya ga wannan akwai kyakkyawan tsaro yadda aka sa hukumar tsaro a cikin jiragen da kuma kan hanya kaga ba abin da zai taru ne ba don haka mutum yana da kwanciyar hankali in ya ɗauko kaya yana da wani ɗan kuɗi a jihun shi da sauran waɗansu abubuwa da lafiyar jiki to yana daga cikin abin da yake taimaka kwarai da gaske kuma wannan kyakkyawan ci gaba ne game da tattalin arziki gaba ɗaya. Suleiman zaki kenan tsohon shugaban ƙungiyar sufuri ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.